بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى gada da ya tuwabacewa mini littafiyan al'aqidatul islamiyya min alkitabi wa sunnati sahiha ya ashak Muhammadu al-kabir buna abdullahi al-kanawi afizahullahu ta'ala yanaki bai manye diga etiula santuya ya tiya aqida wange wani gaiba wani gagan hal ya juzu talabu du'ahi min al-ahiya'i ngba wa gwayin tọlabu du'ahi na ya wa addu'a minal al ahyahi be zai ji firaya wani alhayu ni? al ahya jamu da wani zai je leje na ilo o ba du'a ya mi ne bicin ya kaza mai wayan kaza ga to guba guwa zan dore zata cikin bona ku dai mai bicin do ci komawa wa alkhairin da man ga na'am e ya juzu talabu du'ahi min al-ahyahi lal amwat alalli yo na ya wa duwa gan be zai ji firaya wana amma lal amwat ugayi be za su ci shi qala allah ta'ala to ci na latuna ga wastaghfir li dhanbik ga wafufa yato lefiwe yawa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam walil mu'minin umar wafu ya mumini ba gishi wal mu'minat ganbe muminan za gishi wafu ya betoci gole aduwa ga na bai baya betoci awa bi wani gan wafu faya bai su kwe waya baya da su kufa bayan wade aya na suratu muhammadu ayayen ishidin nishi وفي الحديث الذي رواه الترمذي من حديثنا على إمام الترمذي وبنا أن رجلا ضرير البصر قاد ذبا جندشي نانينا أتى النبي صلى الله عليه وسلم غبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال وشاغم قد الله بدوا من أن يعافيني سكويا لافيا إينا na dagan be mina bayan ga so ku gami gan be batan yin nan ne qal annabi fai ga bi ga in shi'ita da'awtu lak mu ga ba gan ba duwa yawai ni ga ba yau ete na wana wa in shi'ita ma ba ma sabarta a hakuri jin fa huwa khairun laka akuri na mawaji ne da alkhairi gan a kuda jibe ba tan ne alkhairu wa fi yawo ki hadisin ne lawiyo izallo e ba annabi muhammad guba duya musu ku ya lafiya yin e batan yana na dabe mun annabi ma ga yana ujina abiya ko yana wana wa abia ina laman la hadisi bena na wana mimma natlubu shafa'atar rasul beziji gun yiwa bubo yin tuci soko tuci soko hadisa ta zu gawa boza ji fuki ya mai to shin zai gunyi wa na bayan bubon na nabi muhammadu a boza yi na sallallahu alaihi wasallam natlubu shafa'atar rasul sallallahu alaihi wasallam min allah na tuci soko a boza ji fuki ya mai na natlubu ya huwa min allah ibe tsoci kullillahi shafa'atu jami'a nabi ga yi shafata ke de lillahi shafa'atu jami'a bubo irin doro na ote na bubo na jada na jamfaki ya ma kakai na ya mala'ika ji ya annabawa ji ya suddiku na ji ya shu'ada ji ya salihu na ji ya gina ji jajali ali zakan bo alaji bali gana ya azun ya qur'an ngo ke kpata abozaji ko gato ga ya ga sokon wuyin fata ke ga yawo in na jaboza na bai zai jaboza fata ne sai zai sokwa ya izini mini abuna wulaje ya sokwa wulaje wa boza ga zaguru wayo ko tuci sokwa wayo amma sai zai sokwa gaga obo nan ga leto sun soko wuyin ebo na wadda bambayin goya ga boza ndocha Allahu akbar bogo bubo to pata ya soku yo adde zai da yi kotiya bubo zan da cewa sai zai soku ya izini ga da boza na ma'anu da wani. wa da aya nan suratu zumar aya shi babe guni ci wa allama sallallahu alaihi wasallam sahabiyya an yaqul allahumma shaffi'u fiyya annabi sallallahu alaihi wa sallam wulakatu sahaban doci kede ngan gan allahumma ya wato shi shafi'u fiya shafi'u fiya su shafi'u bo fiya ya bombo za a shi zo soko soko shafi'u fiya bo ebo emi bo Allah akbar amila feza jiki na zabuna manu da wani ngole yin wuji annabi ya gufi yi wuye ga ubowa sokon guyi yau labubo soko abubuwa mila da gwaya tuciko ula fi na mina na mini zai yabo zakpa tana da cinwa kwa anabi na aga anabi annabi ya ngole cinwa gbota yawai a ga annabi ta soko jigu ubo yau cinwa yau Allahu akbar so kowa idan ta ci zai ga Annabi Muhammad abona sallallahu alaihi wasallam ga fahimta ka tun da ya jin ku na dai ugwa ga jin za tawa da iye ga bomi bomi ya to zai da ga bo za kwata na sai zai so kwaya izi na bogo so kowa jikin wa iye rubo samma yi wula da ta ci zai ji Annabi abona na ci ciza boci ci kwata na hal natlubu shafa'ata min al-ahya'i ba iwabubo gani bai zai fira yana natlubu shafa'ata min al-ahya'i fi umuri dunya iwabubo gani bai zai fira yana e ba al'amari yayi jejo ke ga yo uziri ga dewe wani de kago mulki da gubo ya wada gubo gobeli ndi bubo gana wana wai waya ga laya waya ye ba zai de kago na in ba wajen rai ji fahimta ko matsala na wadda ba ku bane ya ba za wujin wata yamako bubo gada wani bogo al'amari ìṣẹ̀ṣẹ̀ ò lè fi dẹ̀bọ̀ zai ji fira ya lè ìṣẹ̀kí ba bai yi na iwa bubo wolo ba jin taimako ta al'amari kan buwan bewani قال الله تعالى تسوچن لا تنيغم من يشفع شفاعة حسنة زاندورو man ya shafa shafa'atan hasana zandoro na gabewa zandoro na ga labubo ya za shafa'atan hasana bubo wangina ya kun lahu nasibu mina zanna dila daya bubo ni bubo zayana zai wa alkhairi e a wayi mi waji kini we dina ta ayo nan a ga iri ka zo wani je kaza <laughs> ngai ce mutuna ga wani da ta alhaimiyawa ne wa ku kini ga za kirki su eh uje uzira a ci sifa shari'a le wa ku kini an wa to guri so ki ma ne man ai man yas'ali husuli ghairihi ala alkhairi zan doro ga ku kini ci ba yanzu e tiye ji lu to guri bi alkhairin do cina yakun lahu bi shafati nasibu min as-sawab kuna waje ci ba yanzu ya ci bubo na wabu ya halinu da ba kubo ko alkhairi ta ya da yuna a yi wula da ya tenki bo ya a ci ga alkhairi na gaji tabbata da a ci ga zai ma bai tuzu mai daidai na mutu a dai zaje wa sho ba te o mate na kumbo na o ma ku ji zai wuna ga wa lawo ma ga e buwe wana ya o bribe na ya wana e wa cho cha tu o mate wa ku gi kina ba kuya a tuzu ma ba ne na ga saji wani wasu a dai robo ko ce ga na ji musulmi ji salon shi ba ji fikin ya musulmi ji saka saka e ya na sai to azuma hal naglu fi madh rasul sallallahu alaihi wasallam ba ya ji zuga da shani ya dudo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam la naglu fi madahin rasul sallallahu alaihi wasallam ugwa ugwa ugwa ina ya ji zuga da shani ya dudu ya nabi sallallahu alaihi wasallam wana qala allah ta'ala satun latuna ga kul innama ana basharun kul ga ga innama iyaka dai ana basharun da zawangi samiyo mislukum dojiye yuha ilayya yuha ilayya amma fa eji wayi annama ilahukum ilahun wahid kede ilahukum enwuci ilahun wahidu gbawujiro enwuci niwo wudela mpa wudela mpa وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجسكو صلى الله عليه Ega ga zunga ba dudu mboma Ega ji zunga ya e bakin kin mboma ina yi ga al'itura wani ngayi muja wazat al-had fil madi ya e zulu gwayya ko ga bayan kin kin zan dudu zan ga alabe na musulmi jin ga la taturuni kama atratin nasara isa na maryam Ega ji zunga ya e ba dudu mboma kendo na nishanji atrat aji zunga ya tiya isa gimar ya mawana fa inna ma ana abdullah mi de uji so kwace ga wa rasulu make yi tucu hadisi yoyin al-bukhari na aji zunga nabi isa lada aje giya soko mewa mewa wajibuna na wallahi wa rasuli yanayi wajibi ta ci musulmi jolo ba su ko gan betuci na ma huwa wajibu na na wallahi wa rasuli ki yanayi kpakata ti musulmi jolo ba su ci gan betuci wi sallallahu alaihi wasallam ina huwa an nu'mina billah ngai ila imani jibe toci wa nufarriduhu wa nufarridahu ebo ambo annashidu nan bi ma'ana wa an nufarridahu fi rububiyya yimi lawin lanni ebayen alita na jujina wal ibada ebawun wo ngbogi awon ngbogi ga je daga ya za zike wajen alita ekpa alita jo nga ya rububi oko wal asma'i was sifat sunnoji yajuji tata ilawin ji tabbati ya ngbogi ga la sifatu ko sunna soko aya za ndo ci ba wata ya ba shari'a shari'u kawai ga iga mito iga lamitu al'ada kimma constitution yankin ma la tu'ata li malukin fi ma setul hali tashri doka ne za wangi ya ci ta ce so ci leban ga yi doka ne je gungbo da ya so ci na amma ga doka je fibo ndo ci ya kagbo ya ya so ci ga yi misali ga muci ke doka ne road safety na dole ya kpata da tsarayi in musulunci ma ga tsarayi ko ngala ga yi wa lawa wa ga dokaran da bauti ji kpata yin traffic light ji dole ya kpata zumatun ya laya ya so ji doka kpata na na yi a'a eh daidai sai doka na ga gungobe ya na shari'a ga le zakari misla hadal unsayni aga ya zagi ayoye ba amma doka kin bai ci shiga alama shi nin ga wale ne gugu bayan so ci a ga igalo bayan ne ma shari'a ga yi gaji baligi kai Allah to gin zagin wa, bai kire ba ga ja kuri biyu umma ji rauniya ne tun la ji gin baligi kin nuna na Aisha loyawa tun ula ji baligi amma ga sai giga gun eh shidi guba ko amma yayi doka ga ya giga ya cin dawo malagun ya shidi ba doka udana amma da doka ci ci ya man ci ga ran roga gila da yawo e gi malagun ya shidi ba nan ga wala ga sharri da doka yan no sharri da mu inji ba wa ibana dokar ne gungobe kiyon ba wutoci so ko baya shidi ba ga lalage ya loyawa ne ba na de mana bai da wani bilmisali ya tazirul bayani ko be ga yake da misali ge yin hajjutin yau al to mini yana jigun lo ba su kube tuci na an na'amala bi kalamihi wawal qur'an ilotu gan bai ga soci ga mai kiyan qur'ano waje fahimta ina ji wajibi ta ci wani ba su kuma tuci na nauna yayin farko tun ya ni ko yin ba ci lotu mai gasoci na yi ƙur'anu na fanuhilla ma a halla ila lalle wili da yana ji ƙur'anu ajiyar alali na wani harima ma ma haram ila haramu bu wili da yana sakwajin haramu na na ga ya tuna begin bai ƙur'anu yau ya ta ce an kuma bi kitabin wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam iloto ganbe hukunci jiyan qur'ani ganbe hukunci jiyan sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anal qawanin al mukhalafa lil islam batilatun la khaira fiha yimi la yadi ga doka na jalaci cika kayan ba wai musulunci ba na batilatun gamani yo la khaira fiya amfanin doro da ba alkhairin doro da ba abin ke gada lotun biyu ina uga le sharri na wa biye ba inji sharri wani biya a'a so ko ga aga ibe ci biya lawa bagwa do kakin ci ga kataji ko ba lauda dan to wula da da kataji ko ya zai maza ke yi biyo mu cike da jikin da ci ga dan do ci na yi baya bayan amro ba jin wona ga gwa ko zai ji wani wana wani wele za mutu ya ji rayuwa eza to ga ba gwa ba a ne zaga wuyi ebe hmm, la ila ba go sana ga yi yana da agwa ba agwa ni ba ke abachi ba o so ka ni aga ba e ayi kiriki kai na laza yi ebe gwa ni ne tuci wore kasa amro ba ga de na ko ga ji bayani ayina bayani da bai yi amma ga doka na sara wanda ke yin gai bebe fundu ne ya la ila illallah la khaira fiha na manyan ga na ga wani la khaira fiha so ti ga inna hadha alqur'ana yahdi lillati iya asan doka qur'anu pata wa wi balwe na gega ba wundoro na a da ga yin soko da na to na so ya ji minti jina an kale lawe ne ke ga yin soko ya zo lokaci ya niya da ya yabo e tuna je na ke na goyi na ala ya lamma kalak e na je na ke na goyi na ngo ke bo je je ke na so ya tati wani umma ke na ji ci na ya kendo ya lagba na ya wallahi tallahi a fi labari zan da ci gare jin lo shekafa ci kin ke ba fi na rabo yi ci amra ba je zufiya azai ni wumi ne abu bida ce awo gobe ya yi kidnapper zai bebe la khaira fi ha gana wani doka na ya ci ci ce musulunci le bana ke doka ibe ci na ya amuru ba ji ya ci da ci ya zai yi ofis pata na alkhairi da ba ki doka ga ya zagawa yi ofisa a ma'ana laya wani double wani wuce a gawa lautin wani ba yi 1 miliyan a cikin sau ga 2 miliyan yana ka ga ofis <laughs> da ogo wala ka 100,000 ba wuce wabe asa ah. ah, e wallahi la khaira a wuce yi su min ya ena tati bolo ba so kome tuci na ngayi an nuhibba tauhida ifi da bai ya kula jini, wa alahu to zama tauhidi ji wa nubghida shirk ifi da nan wiya yawo billa, e eh lafa su kuma shi ifi da nan wiyu wa alahu to zai je layin fa su kuma shi an nuti Allah wa rasula ilami tu ba uso ko gan betuci ngai milatu soko ami tu e gan soko ji amitu ya ganshi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri min almuslimin a ce ga ya mitu egan yan zai ji al'amari don wa abu na ga yi tishi jo tishi musulmi ji ya mitu ina ga ga ya ji na ji wuce a mafi gairi masu yi tilla ga ya ti kpayan lembayin sokoma nye soko bai tuce alheri ga yawo amma ya je tishi musulmi na je foro bai kiyo na soko yawa ne a de man na alade de wena a de tishi na alade de wena e wani zagu ba na jiga ikpa bai ulul amri a jiga je alu mai jagoro daga man sai tishi bogo manya we tishi we wa ga oji na soko yawa na gajima mine yana ji ya tsabe na an nuhibba Allah wa rasulahu aksara minan nafs ide boyiya so ci gan betu ciwin aksara minan nafs gan ji wal al gan miji wal mali gan arziki na ji kuye kana yin wara to yin kaya ji emi na ji odena mota ji dabba ji ji fe de boye nye soko bai tuci ganyen na ji, wannan saji mai na jebo ya soko bai tuci gaza zawon ji bai ne an nu'mina bi anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam mursalun min indillah ila imani jin ce da nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mursalun min indillah soko tuntun ezuwa na tutuna min indillah daga batocin fanusaddiquhu fanusaddiqahu fi ma akhbara ila ganwi ila gaskiya fi ma abara yin labari ni ga yana wani ti ahu fi ma amara imilami tu eni ga ji foro na wa natruka ma na anu ila wite na nabi muhammadu ga kaina wa zajara uci nan huna wa na'budu allah bima shara'a imi fi hun sokwetiyan ẹni ga cici ayi titun shari'a na an niyajen an niyajen an niyajen ihun sokwa ce etun ibada iwe kendo na anabi muhammadu jiki na uwuda yau le wanda ibada ndo cha bebe ya dauna ko hmm. an nudafiya an dini wa sunnati bilmali, wa nafsi wa lisan wa najzama anna hadithahu sallallahu alaihi wa sallam mufassiratun lil qur'anil karim ga annu dafiya ifi kan guya an dini adini na nabi muhammadu bebe ina wasu sunnati ganbe sunnojin bil maliki ga kan o dukiya ya yi ji wa nafsi da rayi yi ji wa lisan ganbe gintaraji wa na zama a caga ila kabo ilida ila wita kwankuru kede an na hadisahu e gaji ya nabi sallallahu alaihi wasallam gan be tuna ji wulo pata ne mufassiratan mufassiratun lil qur'an al karim ila wi ila ga ga tiwo ya qur'anu nan ya cin wacin hadisa nabi muhammadu wani ji fassara yake yo ya qur'anu kendo na soko sojin foro na ko ya bane ga nan mai ga ipata da na ujaji dabo daga qur'anu a ga. an na huzal ahadisa sahihata ilawin su hadisi na ja ta zuna a sabitata a caji tabbata anu daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam wani wani abtai da wani ahadisi da aifa ilifiya gani be milatu da tulobe hadisi na ji gbogbo wal mawuduwa be na ji atata na ji gamanana ga yi al'adisul mawuduwa bi egga na tsatsata na bi wuja na bi gana a ci gaga yanayin zumago e wajibi ta ti bolo ba su kube tuci na ngayi an na ta khallaka bi ahlakihi fi ji boji yiriya boji shi na nabi sallallahu alaihi wasallam wa nabda bi da'wa imilicha bi yi zawangiji ila tauhid lo sokola jinni allazi bada bihi na tsawa nabi muhammadu shabaina sallallahu alaihi wasallam wa huwa du'ahu allah wa'ada un ga ngai sukuna wayi bugina wa taharruz min du'ahi ghairi allah imi tsatita ci ganbe ya zai ji tsocha ne walau kana nabiyan ko da zaga ya annabi soko awwaliyan ko jigurin soko iga yiwu ma soko gbogbo yayo iga yawana iga bicin soko ta yayo gunan ga aduwa ya guba gama ya biyu ko wajen aduwa ya ci wa alkhairu ko wajen aduwa ya ci ya ci to alin doro dina yi soko na alin doro soko ta yayo allahumma rzuqna hubbahu soko twaira jaziki ya boye annabi muhammadu yayi sallallahu alaihi wasallam wattiba'ahu jaziki milatu yayi wa shurna ma'ahu nayki pambabe anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai bayani ya gurin gai aljihadu walwalahu walhuk bayani tiye jihadu gai yanzu ba da tun adinin walwala'u a caga boye walhukumu da alamar yan hukunci ina katun ya burwa ba za tuba na da wani matsala gutan nan ya farko gayi ma huwal jihad ke kpagan be jihadu yau wakam anwa uhu titigu kima jihadu kyo wa ma gaya tuhu kima yi lege-lege ya amfani wasu na da jihadi al aljihadu wa zirwatu sinamiddin sanamiddin ga jihadu gayi eti zogi ya tozo adini, addini a turai legen-legen ya gaya ya addini wa wujubuhu ma wajibi buma muhtamun na. a ga jihadu wajibi wato eti zai ji bucan wai eti zai ji ikwalo a ji wani hujji zandora bugu ka hujji wa ba ba shi a ah, mobile fiye káwọ́ lò wá àwọn obìnrin ìfihàn wọn náà kí so anuhu bí màá na wájibi bíbú wọn ji tabbata mutanmu na náà wọn ji tabbata wọn ji kpaka ya zai dide ikon wannan kiso anuhu ma alkudra zai majiya ta zuma je ta jijin umarde kagwayen jijin nan fi khatarin min dinihi zanen dan atarin ibadini wadda kaya tunji wade lafiya na waga lokuna na wade ilimi na waga wukatu na wawa wa shishi wada jawa za jini bato ba zuma wadda atsare wabe ilimi wani wal jihadu arbatu anwa'in jihadu wata tiguni wahiya agayi jihadu shaitan gungun shaitan Jihadu nafs gungun rayi wagun shetan bai tunguruji wagun rayuwe ke na je buna lugwa gajin ya dawa mitu na je buna gungun rayu na wani jihadul kufar a ci aga yagun kafiriji ya kuka kube kafiriji amma to kafiriji wasu sai ya yi gabi jikin musulunci a cin namu ya tu ya yi wuzuniya ya ji fahimta ko ke da jihadul munafiki ne gungun ya munafiki shi ngayi gungun ya gintara ta wale mini jihadi na ji de kpata na na man biya yi bai na ni kawai ga ya kafiri jo buga ga ga ga jihadi musulunci musulmi je da wudo jage di jihadi are kya yi ji kan ga fitina fitina yi fahimta ko ta ya za shi shi jihadi guta na ke kpata na adenu jina udagwa sunni to ni na man gawa ya jiyan bi ko ya wuza wange ji nu ke ji to kafiri je sona atun yi wuna musulmi ji su ke lagayi kafiri bi in yi ga ji fi mai duguri ba ai je da musulmi je gawa ya ji jihadi a ci ga ga ya lu sunnati lidda wati wal jihadi wal fasadi ne ji bannan ga na ji jihadi kafiri je woni musulmi ji wasan san to ya na ga ya ji ci gyana ya tawidi wangi ya tarbiya wangi ngangala man do ci shek da zahiri littafin mu muke ya jihadul fusak da mu. min hadul muslim kan bata na jihadul fusak gungun ya fasi kiji ngan gai wazi na wajana musulmi to shi na amma wai le soko ba e je na gyana ki a ga wajen yawo wazi santu hamda ta dini laga guguke annabi guguke ani zato sayo ni Harisu alaikum bil mu'minin ra'ufu rahim wudi egwu di egwu ya mumini to kafir to ne wala luana ki u fe on we di egwu rulo we di egwu ga kafir rulo nganga imane harisun alaikum we di fun ba ge eleje mumini ume di egwu na doku ya yazi je to sai jayi imane je biyu so kafiri ji mu ji nan ba wula da ya wuri ba ina ta yi ma ni ji na wayo o ma shi shiga musulmi sawaye jo wade kaunan dawaya wadda kaunan nawaya a kafi o so ji fahimta nana zai de fahimta yi da wannan an ga wasu wa dai zai waso ce goto fahimta na na wafe ji rayuwa jigi jigi bele na gaina wa ka kazalika kuntu min qabl famanallahu alaikum zai ji wai denan waya kwata na yi na fesa so na ga wasu fesa na pali na wasu tafi wani ta denan waya za wangi shi ba kokari wai ta wazi ya zai ji kaza makwabci wai ya miye bu yi wasu mutu a kiwaci don na gayi gwargwado yin karatun yau min littafiyan albarka konna bo gwargwado ni gbanin soci albarka hudu bai ga cimci na kufa fagen bayin subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu